هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك أن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أعطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دون عما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في عربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليك قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعل عودكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kofar gidan mai martaba hakimin kafur kuma a cikin garin kafur a kuma wannan jiha ta kazina jihar matasa 'yan gaba dai gaba dai sojojin kundumbala na addinin musulunci ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci a rayuwata yau shi ne karo na biyu da allah ya kawo ni cikin garin kafur shekaru kaɗan da suka wuce an yi wa'azin ƙasa a wannan gari na kafur allah ya bani ikon halatta ana tsananin sanyi a wannan lokaci na dauka na dawo lokacin zafi yau ma sai ga Allah madaukin sarki ya kawo rahama da albarka tun bayan sallar la'asar ake tsugar ruwan sama har zuwa wajen sallar magariba wannan ruwa Allah ya sa masa albarka to kuma sanadiyar tsugar ruwa da aka yi kuma sai aka sake kuma shiga dare kuma da wani sanyi har yanzu tun da zo mala abdulbasir yana wa'azi ni na dan shige cikin riga na shige a wani lungun kujera idan na yi kabbara sai in ji ɗan ɗumi-ɗumi in na yi shiru kuma sai in ji sanyi yana sake dawo na yi mamaki yadda na ga mutane a cikin wannan sanyi sun fito kwansu da su, sun yi cincirindo a wannan wuri ah, gaskiya yadda ake sanyi ya kamata a sallami jama'a da wuri kowa ya koma kusa da matarsa ya ci gaba da taya ta yi wa annabi salati ban gane ba a ci gaba da wa'azi a cikin sanyi haka matasa a ci gaba da wa'azi haka a cikin sanyi a ci gaba da wa'azi duk matashin da a shirye yake a ci gaba da wa'azi ya ce Allahu akwai to Allah ka gafarta mana kamin na wuce gaba ba zai yi mu tsaya kofar wannan gida ba ba tare da mun yi addu'a ga marigayi alhaji halliru abdullahi wanda kanci mai martaba hakimi wanda Allah ya karbe shi mu yi addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa ba ba don komai ba sai saboda ayyuka na alkhairi masallatai da makarantu da ya gina a rayuwarsa a cikin wannan ƙasa banda Allah babu wanda ya san iyakarsu Allah ka ƙara mana masu hali irin sa waɗanda za su shiga da yin aiki na alkhairi yanzu muna shigowa ba zan manta ba direba na buhari yana kallon wannan masallaci sai sai ai wannan masallacin ya yi masa kama da masallatan da alhaji hali yake ginawa a cikin garin kano sai ake ce masa to ai nan ka zo gidansu ne nan Allah ya ji kansa ya gafarta masa kada mu manta manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine dan uwan mu a musulunci da Allah ya ba karuwa irin ta aure haka ne ustaz nura ko na muhammad nura eh, nura ishaq wanda ya lallaba kami a ankara ya samu wata amarya gawale da haka ya shigo da ita kuma tun lokacin ake ta kokarin a shirya walima Allah madaukin sarki bai samu samu zama ba saboda abubuwa sun yawa sai a wannan karo duk da haka matasa shabab suka matsa lamba da sai an zo an gabatar da wannan walima to da angon da su shabab din da shugabannin kungiya da suka jagorance su ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma ango Allah ya ci gaba da ba da zuri'a tayyiba a haifi sojojin kundumbala na addinin musulunci akwai addu'a wacce na saba yi wa angwaye kai ma ustaz nura ishaq ina maka irin wannan addu'a allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta fara kawo mana a duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano to dan auta kuma ga wani gangaren daga anguwar kanawa sai ta gangaro mana da irinsa daga nan amarya in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari haka mukan bamu da matsala Allah ta'ala ya samu dace bari mu samu ta gajerar sura a cikin alkur'ani mai girma sai mu karanta sai mu ga darussan da ke ciki daga nan kuma sai mu sallame jama'a kowa ya koma kusa da yar uwa a taya ta yi wa annabi muhammadu salati Allah ta'ala ya samu dace Allah rama wannan sura ita ake cewa suratul takasur menene farkon sura mai Allah madaukin sarki fara fada bismillahir rahmanir rahim eh mai Allah yace Allah rama alhaqum takasur to ci gaba ci gaba ci gaba hatta zurtumul maqabid eh كلا سوف تعلمون مجي مجي مجي مجي مجي ثم كلا سوف تعلمون سي الله يتبي كلا لو تعلمون علم اليقين تذرتي تذرتي لترون الجحيم أه. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألا رمى بمو آية ديا باية ديا سوزر ويكن جيفني أكوزر لو ألهاكم التكاثر تو فول ستوب فول ستوب فول ستوب فول ستوب Allah maɗaukin sarki ya ce alhakumu takasu wato alfahari da atara Allah ya ce alhakum shine wanda ya shagaltar da ku abinda Allah yake nuna mana mutanen duniya ƙoƙarin atara duniya shine abinda yake shagaltar da su har su bar Allah wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce wannan aya an saukar da ita yau sama da shekara 1400 kuma ba a najeriya aka saukar da ita ba amma abin da zai baka mamaki shine sai ka ga ayar kamar ma a najeriya ma kamar a cikin garin kafur aka saukar da ita ba don komai ba sai saboda yadda mutane yanzu duniya ta kwashe hankali su yanzu maganar da ake yi mata tunanin su a tara kuɗi samari a tara kuɗi sarakuna a tara kuɗi ciyaman na local government a tara kuɗi his excellency a tara kuɗi ango a tara kuɗi amarya a tara kuɗi tsakar gida a tara kuɗi uwar gida a tara kuɗi malamai a tara kuɗi jahilai a tara kuɗi ko ba abinda aka nufa ba kenan abinda aka nufa kenan yau an waye gari duk wani bala'i da kuka sani a duniya babu wanda dan adam ba zai iya shiga ba saboda ya samu kuɗi duk wani bala'i da ka sani a duniya ba wani bala'i da yanzu ba a aukawa a cikinsa saboda mai saboda tunanin ta wace hanya za a bi a tara kuɗi yanzu an kai matsayin da akwai waɗanda yanzu tsafi suke yi saboda neman kuɗi me ake yi tsafi ake saboda neman kuɗi kuma aka yi rashin sa'a aka samu wasu shaidanun malamai malaman tsubu da bokaye suna nan ba su da aikin yi banda halakar da al'umma kwanan nan wani dan uwa yake gaya mana wani wai kawai saboda yana so ya ci wata kujera ta siyasa ya je ya samu wani malamin duba wannan malamin ya ce masa a je a samo shanu wai guda hudu aka je aka sayo rindima rindiman shanu guda hudu kowane sa ɗaya naira dubu ɗari da hamsin aka sayo shi da aka zo aka ɗora drum na ruwa akan wuta sai da aka tafasa ruwan nan ya tafasa sai a kamo sa a ɗaure shi yadda duk yadda ya jijjiga ba zai iya kwancewa ba wai sai a rinka ɗebo wannan ruwan zafi ana zubawa akan bayan wannan sa sa na kugi na ihu ga wasu kuma suna kankara fatar ana kankara gashin da haka sa na ihu ana kankare shi da ransa ba kowane sa cikin shanun nan guda hudu sai da aka kankare shi gaba daya sannan sai aka sake kawo alaramomi suka zo da alkalami da tawada suka rubuce jikin wayannan shanu kowane sa aka rubuce shi da yasin ɗaya aka kai shi gabar aka binne ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa wai an binne yan adawa an binne abokan gaban siyasa wannan wai saboda a samu me saboda kawai a tara duniya lokacin da muka je wa'azin kasa amani akan membari shan yakub musa yake faɗa mana a nan cikin garin katsina an samu wani yana luwaɗi a cikin masallaci wani malamin tsubu ya ce masa idan yana so ya kuri to ya luwaɗi a masallaci kawai ya samu wani yana luwaɗi a cikin masallaci ma a masallacin juma'a tsakiyar masallaci wa ce masa ya a tsakiyar masallacin yana yin luwaɗin a cikin masallaci aka kamo shi a daidai lokacin da malam yake sanar da mu wannan labari akan mimbari a lokacin mutumin yana hannu ma ba a sake shi ba wani ake nema kudi ya zai a tara duniya bai wuce sati biyu ba ina sauraron wani gidan rediyo sai ake bamu labarin abin da ya faru a nan cikin garin abuja wasu suka ɗauko wata yarinya suka je da ita wani hotel suka biya ta kudi suka yi zina da ita ashe ba zinan ne damuwarsu ba akwai wani alhaji wani malamin tsubu yana so a haɗa masa wani asiri na neman duniya malamin tsubun ya ce masa sai an samu al'auran mace da shi za a hada sinadarin da za a hada wannan tsubu a hada wannan shirkar da wannan bala'i. saboda haka shi kuma wannan alhaji sai ya samu wasu matasa ya ba su kuɗi su ringa ɗaukan 'yan mata suna ba su kuɗi suna zina da su har sai sun ga wacce take da irin al'aurar da aka siffanta musu to gagarin maganin da shine za a barbada sai a cire sai a kai masa shi kuma ya hada abin da zai hada shi kuma na bala'i da suka ɗauko ita wannan yarinya sai suka ga al'aurata ta yi irin wacce alhajin ya kwatanta musu saboda haka da safe ɗaya ne ya kwana da ita sai yawa abokin sai waya ya zo sai ya ba shi labari sai ya ce masa to yanzu shi ya ci gaba da hira da yarinyar saboda kar ta tafi shi kuma zai je karɓo wannan garin maganin a wajen alhajin domin sai sun samu yarinyar za a basu ya tafi ya je ya karɓo ashe sanda da yake magana tare da yarinyar yaran da suke magana da shi yarinyar tana jin abin da suke faɗa sai ta ji ashe wato ruwa ta shiga bala'i hannun wasu gingima gingiman matsafa ta fada ba tare da tasiri ba nan take bayan ya tafi shi wannan wanda aka bari yana so ya gani ya tabbatar sai ya fara lallashinta da suna yana so ya zina da ita sai ta roƙe shi ya bata dama za ta shiga cikin banɗaki ta dumama jikinta ya tafasa mata ruwa ta shiga da ta kulle kofa sai ta ɓalla windo ta dirƙo ta kan windo daga bene mai hawa uku ta dirko ƙasa tana faduwa ƙasa ta karye a ƙafa ta karye a kunkumi masu gadin hotel suka zo suka ɗauke ta suka tambaye ta abin da ya faru ta ba su labari nan take aka hau ana zuwa ɗakin ana buɗewa sai ga wannan mutumi a kwance akan gado shi ya ɗauka tana cikin banɗaki har yanzu bata fito ba aka kama shi ba a daɗe ba shi ma wanda ya je dauko garin magani sai ga ya taho da ƙullin garin maganinsa shi ma a cikin leda aka damke su maganar da nake da ku a halin yanzu suna hannun 'yan sandan abuja ana bincike akan matsalar wai wani ne ya yadda a je a rinka ciro masa al'auran mata a kashe yarinyar a ciro al'aurarta a kai masa ya ba boka a hada wani lakabi lakani na tsabi domin shi ya samu duniya ya tara kuɗi yanzu abinda yake faruwa a cikin wannan kasar kenan yanzu lalacewar al'umma akwai masu zina da mahaukata saboda kawai wani malamin tsubu ya ce in yi zina da mahaukaciya zai kuɗi kaga mahaukaciya da tsiyatsiya an kama ta an danna ta a cikin jif an tafi da ita baka san inda aka tafi da ita ba akwai waɗanda suke zina da gawa yanzu lalacewar al'umma ta kai haka sai mutum ya je ya samu wato wani mai aikin mutuware mai lura da ɗakin gawa na asibiti ya ɗebi maƙudan kuɗi ya bashi ya ce in an kawo sabuwar gawa ya sanar da shi da an kawo sabuwar gawa ya kira shi a waya da tsakar dare ya zo watakila gawar ma an mata wanka an sa mata likafa ne kenan ya shiga a nuna masa gawar ya tube ta tsirara an mata wanka tana cikin tsafta ya sa mata najasa ta zina sannan ya mayar ya nade a dauke ta aje a binne ta a haka ba san halin da ake ciki ba saboda kawai yana so ya tara duniya shi wani irin bala'i ne wannan wannan duk saboda a tara me saboda a tara duniya yanzu ga matasa nan sun lalace sun zama 'yan luwaɗi yanzu yadda ake kama wa 'yan mata hotel ake kama masu ɗaki a hotel haka ake kama wa samari ka je abuja ka ga bala'i saurayi kai wani babba ya kama masa wai daki ya aje shi yana amfani da shi saurayi ba yanzu idan ka ga saurayi kullum a ce maka yana abuja shi ba wani ma'aikaci ba shi ba wani honorable ba shi ba wani business yake ba amma yana shiga 307 yana sa yana shiga galila yana shan sitati wallahi kar ya saurin burge ka koyi baka sha'awa idan ka bincika a hankali in ba a yi sa'a ba sai ka samu dan suruka ne duwa ina ke wannan bala'in a cikin wannan ƙasa saboda a tara me saboda a tara duniya wai kowa dai ko da tsiya-tsiya duniyar nan sai an tara ta yanzu 'yan mata nawa suka zama mazinata saboda neman duniya nawa ne a cikinsu 'yan mata nawa suka ƙi zama gidan aure saboda duniya nawa ne a cikinsu yanzu fa idan ka auro mace idan ba a yi sa'a ba kamin ta tare gidanka daga gidansu za a lalata kwakwalwarta daga gidan za a turo wata tsohuwa wacce ta sha bid'a ta ƙoshi, ta sha iskanci ta ƙoshi. wai wannan tsohuwar ita za ta zo wai ita ce za ta yi wannan yarinya kudu ba dama ta zo za ta zo na da ta ce to ke yan nan saurara ki ji mu ne tsofaffi mu muka ga jiya muka ga yau za ku ga jahannama kuma ba sun ga jiya sun ga yau ba to saura jahannama ita ma za ku ganta Eh, mu muka gajiya muka ga yau namiji ba dan goyo ba ne duk matar da ta rike namiji uba to za ta mutu tana marainiya in za ki tashi tsaye ki tashi tsaye billahi lazi in ya ba da kudin cefa ne rage murkushe in ya cire rigarsa dan lalubi aljihun dan abun da kika tara ki rinka shiga harka adashe in sun dan taru a sai akuya a kai miki gida a rinka yin kiwo kin ga yarta malele sanda aka yi aurenta ɗakin nan ba komai a ciki amma da ta dan rinka rage kudin cefa ne tana dan matsarsa tana dan samu tana dan tatsa hannu biyu ake mata adashe yanzu baki gani ba ɗakin ya cika da kaya kwatanan nan har sun tokaro wai kwatanan har sun tokaro me suka tokaro yanzu da Allah wannan tsoho mai take koya wannan yarinyar mai take so ta mai da yarinyar tana so ta mai da ita barauniya wai kuma ita ce mai kudu ba to na ji da kwatanan suka tokaro sai me wannan kwanukan naku da ake tara su a cikin daki da zai a completely useless and hopeless me amfanin su ba ɗaya ne kawai suke yin bacci a ciki ba ko ba raye ne ke bacci a ciki ba yanzu akwai wacce zaka samu ɗakin ta makare da tangaran tangaran ga kwatano ga roses ga faɗi ka mutu ga kafi dish ga uwa da ɗa ga shakai kaɗai, ga koko da kosai ga ga ga amma mijinta langattuwan daban langan miyar daban kuma kowanne marfin yayi lamba watakila ma da marfin kwanan sha ake rufe langan miyar shekara guda mata iya canja masa sabon kwano ba to me amfani wayannan kwanuka a cikin daki duka me yake kawo wannan abin da yake kawo wannan bala'in shine tunanin ya za a tara duniya kowa dai duniya ita ce kawai ake bukata a tara yana daga cikin bala'in da ya samu al'umma na tunanin a tara duniya yana daga cikin dalilan da suka sa auren raki da dama a yanzu maganar da ake Allah ya ɗebe wa auren rakin albarka saboda sai an yi aure guda goma kamin ka samu guda ɗaya ko guda biyu wanda dan Allah aka yi auren farko dai shi namiji idan zai yi aure addini yarinya bai cikin ajandasa. wai tana da addini wannan ba damuwarsa ba ce a shi abin da yake bukata ziya kalar gari san kowa kin wanda ya rasa shi yasa da zaka samu matashi yanzu in zai aure ka tambaye shi ka ce wace irin yarinya kake so ka aura wallahi sai baka siffa sama da 30 ba addini a ciki yace ni yace a ina ai sai na samu ta zuwa party ba kosasshiya ba ba siririya ba ba doguwa ba ba gajera ba mai shan kalangu mai kira kwalbar coca-cola muryar ta kaman goge idan ta kaman ta koken ta dan dire ta farasal kal ko wankan tarwada to in ma wankan kwado ne mu abin da muke tambaya shine me yasa ba mu ji islam a cikin qualities na yarinya da zaka nema ka aura ba dan Allah bari mu tambaye ka wayannan siffofin da kace sai yarinya ta cika su zaka aure ta kai ka cika su shi din ma haka yake shi kuma idan ka ganshi wani dan dukururu da za a daura masa igiya kunkumi a watan azumi a tashi Allah kadai san nawa za a tara amma tsaya yana ta siffanta siffofin da ma anzalallahu biha min sulba shi yasa yanzu a nan cikin garin kafur da za a samu yarinya kyakkyawa zankaraziya kalar gari ba ruwanta da addini a samu wacce ba kyakkyawa ba mai addini mai sallar nafila kamin a auri wannan wacce ba kyakkyawa ba mai addini sai an aure wannan kyakkyawa duk fitsarata da iskancinta haka ne ko ba haka bane ita wannan sai ka ga babu kowa ita kuma wannan ka kaga gidansu ana layi ana gosulo sai ka ce gidan mai ga wani a tsaye wani a zaune wani a durƙushe, wani a tsugune wani jikin dalbejiya wani na goge katanga wani da dan mashin dinsa mai kwando yana kiwu kiwu kiwu kiwu haka magabata suke idan za su yi aure ahmadu bin hanbal lokacin da zai aure wata mata ya samu ya ce ta je ta masa sabe din matar da ya kamata ya aura sai ta dawo masa da rahoto ta ce ga mata guda biyu ta samu ya suke ta ce ɗayar kyakkyawa ce ina jin duk garin nan ba kyakkyawa kamanta ya ce a labarin addini ta ce gaskiya ta kiɗi ta ba karatu ya ce ɗayar fata ce mummuna ce kuma idon ta ɗaya ya ce a labarin addini ta ce kwana take tana wa Allah sujada ta yi ni tana yi wa Allah azumi ta ce zaɓi ɗaya a cikinsu dala in kai ne wace zaka zaba ba an samu ba a to ku dakata ku dakata bari mu tambayi alarama ku dakata alarama zai raba mana garzama alarama cikin guda biyu nan an ce ka zabi da aka rama ya ina ta ba sai ce a kawo kyakkyawan nan zan mata wa'azi <laughs> za ka mata wa'azi <laughs> ai yarinya in ta shafi tsara ta koshi wa'azi bai gyara ta shi yasa annabi ya ce iyyakum wa kubara addiman qalu wa ma kubara addiman ya rasulullah qala mar'atun hasana fi manbati su ka shedin ku da dauko fulawa a juji aka ce wace ce fulawa a juji ya manzan Allah ce kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya ka gama mace kyakkyawa amma ba tarbiyya a gidansu wallahi in ka auro ta ka auro bala'i sai ta ma sai tin hamma da gyaran kafurito a cikin gida sai an ganka a kofar gida ka yi tagumi ka gagar shiga cikin gida in an ce ango ka sha mai ka kara hada fuska saboda ka san kai ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha matsala wannan bala'i ne ko ba bala'i ba ne kun ga mazan cikin kashi ɗari kashi tamanin in za a auren ba duka ake duba Allah a cikin auren ba wanda wannan ya taimaka wajen mata suka lalace ku saurara ku ji matasan kafur wallahi da matasan kafur gaba ɗaya za ku yi mitin ku ce daga yau ba za ku aure yarinya a kafur ba sai ta haddace izo goma daga nan zuwa shekara biyar sai ka nemi yarinya budurwa wacce ba ta haddace izo goma ba a kafur ka rasa amma kun ce ba za ku aure su ba sai sun zama kyawawa shi yasa kullun tunanin su me za su yi kyau ko da za su saba wa Allah ko da abin zai cutar da jikinsu kaga yarinya ta tsaya gaban mirror tana ta fiki fiki da ido wai kwalliya take sama da minti 30 awa ɗaya ta gagara gamawa ta barbada wannan ta zana ta diga ta dangwala ta shafa yanzu mata ba abin da suke kaman bilicin bilicin din yana kashe fatar su amma tun da an ce sai sun zama kyawawa za a aure su haka suke yi da addini kuka ce in sun yi za ku aure su da za su yi addini wallahi ba zan manta ba a garin gombe mun taba samun wata yarinya kawai ta samu na giya ta ce shi take su ɗalibar mu ce uban hankalinsa ya tashi ya iya sa abin ya gagara ya faɗa mana muka yi wa'azi mun ja aya mun ja hadisi ta bijire ta ce ita ko shi ko rijiya uban ya kore ta daga gidan ƙarshe ta koma gidan yayi ta can take zaune karshe an rungumi kaddara an zura wa sarauta Allah ido kun san me ya faru ran nan sai ake wani aure a Gombe cikin wayanda suka zo auren akwai wani matashi ya zo daga Kano ya zo da wata rusasshiyar mota motar in ka ganta sai ka dauka ita ma tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dinner da ya zo da ya wannan yarinya sai ya ce yana son ta ya ce ke ya sunan ki yan mata ta faɗa masa ta galle shi gaye ya sha polish ga mota bata taba ganin irin motar ba sai ya ce mata shi a Kano yake kuma ɗan kasuwa ne shi international businessman yana kasuwancin duniya ne yakan je hong kong yakan je singapore yakan je dubai yakan je las vegas yakan je miami yakan je chicago da manchester da da da ya ce bai tsammacin ya zo garin nan zai gyarin yadda yake so ba ba da shirin fire zo ba zai dawo ya nemi izini wajen iyayenta domin ya zo fira ya ce amma tun na ganki har na ga ina son ki ina so in fara rage wa iyayenki ki. sai ya tambaye ta ina take zaune sai ta ce wajen yayarta take sai ya ce to barin baki wani abu ki baya yarki ta ringa sai siga tana sa miki a kunu da ya bude buɗin mota sai ya dauko wani daurin kudi ya isa gidan yaye su yi ce fane na shekara biyu sai ya mika mata sai ya sake dauko wani kudi tunda ta zo duniya ba taba ganin kudi irin wannan ba ya danka mata ya ce wannan kuma na baki ne kyauta ya ce amma ni mutum ne mai son addini sosai ina da mata a cikinsu ma har da balarabiya guda ɗaya ciki da za ki zama mai kokarin karatun ƙur'ani da lullubi da abubuwa da ilimin addini da za ki mun amfani sosai a gida za ki mutunci wajen iyalaina don suna cewa don allah in zan auro musu mata in auro musu malama wacce za ta ringa karanta da su ya ce to amma sai na sake dawa sai ban kwana da ita sai tafi kun san me ya faru kawai muna zaune sai gata da dogon hijabi har ƙasa da bulugul marami da muqarrar tauhid da durusul diniya da arba'un ta tawo makaranta karatu a'a abin ya ban mamaki saboda na san ta kaure cewa zuwa makaranta shikenan ta dai karatu aka gama ina ta mamaki bayan gama sai na ce bari na samu chance da zan yi wa'azi sai na ce ya magana a wurinki ne kam ta ce malam wani aure sai na ce a ah, auren ki da wani mana sai na kira wannan saurayin nata nan take sai na ga ta wani hada fuska ta ce haba malam dan giya sai na ce ah, kin fasa auren shi ta ce haba malam yanzu wannan nace zan aure shi sai ka bani nace a ah, ba zan barki ba ta ce ai billahi lazini wannan ba ni ba shi har kasa ta nade roƙon Allah nake ko a gudun fanfalaki ban su in haɗu da shi ko a <laughs> ko a gudun fanfalaki ba ta so su ta ce ni yanzu ina nan na samu wani a Kano yake mai addini yanzu malami ko waje ma bana fita kuma lullubi ba kama hannun yaro sai na tsaya ina mamaki wani kwararren mai wa'azi ne aka samu ya miƙar da ita da na bincika sai na ji kawai wai wani ne kawai ya zo da wasu nerorin najeriya kawai ya mata saiti shi kenan kawai ta ɗauki hanyar da ta dace abinda wannan yake nuna muku ne su mata abinda sai sun yi shi za a so su aure shi su suke yi in kun ce ba za ku aure su ba sai sun yi addini za su yi in kun ce ba za ku aure su ba sai sun yi lullubi za su yi to matsalar ku kun ce ba za ku aure su ba sai sun yi kyau shi yasa suke ta wannan fiki fiki da wannan kyale kyale da mai amfani da mara amfani suke yi gaba daya ku ji tsoron Allah ku dawo da auren ku akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su kuma matan daga bangaren su idan suka tashi aure idan ka kasa su kashi 100 su kuma su kuma kashi 80 saboda duniya suke auren. haka ne ko ba haka bane mata nawa suke aure dan Allah a kafur dan labarin tambaye ku yanzu ga Allah rama ya haddace Qur'ani yazo 60 kai shi yanzu yana mai yarinya a kafur ciya na local gama yace yana son yarinya wa za ba oh ciya man za ba ba za a ba alaramma ba to idan kwamishinan yayyanka filaye da safiyo ya ce yana su wa za a ba kwamishina ko alaramma idan special advisor ya ce yana su wa za a ba idan dan majalisa ya ce yana su wa za a ba shi dan majalisa bai haddace izo uku ba alaramma kuma ga 60 da tajawidi ciyama idan zai zo hira zai zo da 4 or 6 a daga gilas a sa AC ga dan wani juice haka nan ko wani kan juice ana dan kurbawa haka ake firar idan an gama firar ya dauki kaman dubu hamsin ya bata ya siya mata handset na kaman dubu tamanin ya hada mata layuka hada mata facebook a sa mata intanet a ciki shi kuma larama idan ya zo fira ya sako jallabi ya sai aje hulasa daidai idan ya zo ya tsaya ya ce ƙalallahu ta'ala shi ban manza ba ko mai kala lahu ta'ala sai hana ana rama <laughs> akwai gaskiya cikin wannan magana karshen ba sa abu ba sai ka ji mata suna cewa to ai shi ma alaramma in banda karambanin alaramma wannan yarinyar ai da an kalle ta an kalle shi ai ba kufu insa bace ai ba idan an samu wata tsohuwa kuma wacce ta sha bid'a ta takoshi, ta ce billahi lazi yarinyar nan tun tana ya karama mu muka gane tana da kashin arziki wai saboda ciyaman yana neman ta da aure wai tana da kashin arziki tun tana karama suka gane kenan auren daga bangaren mata su kuma mafiya yawa auren saboda Allah ake yi ba saboda Allah ake yi ba ana yin shi saboda me saboda duniya mata an mai da su kaman kayan sayarwa wanda zai kawo farashi mai kyau a ah, da labarin tambaye ku khadija radiyallahu anha da ta aure annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kudi yake da shi ba ku an samu ba annabi mai kudi ne a lokacin wake da kudin ita take da kudin hasari dauko shi ta yi mata kasuwanci da dukiyarta ita ce miloniya shi bai da kudi amma me yasa tace tana son shi me yasa ta kaunace shi me ta gani a wurinsa abinda ta gani a wurinsa nagartarsa abinda ta gani a wurinsa imaninsa abinda ta gani a wurinsa tsoron Allahnsa abinda ta gani a wurinsa kunyarsa abinda ta gani a wurinsa adalci abinda ta gani a wurinsa girmama na gaba abinda ta gani a wurinsa tausayin na ƙasa abinda ta gani a wurinsa kyautata makwabtaka abinda ta gani a wurinsa zumunci abinda ta gani a wurinsa gaskiya abinda ta gani a wurinsa amana abinda ta gani a wurinsa al-akhlaqul hamida to yanzu an kai matsayin da nagarta ba ta cikin abin da ake duba cikin al'umma kana da kuɗi ko baka da kuɗi kawai shikenan ko kawunan mutane kake saidawa inda kana da kuɗi kai ne mai mutunci in kana mai yarinya kai za a ba in kai barawo ne za a baka in kai dan giya ne za a baka a samu yarinya tana zuwa makarantar islamiyya ga karatun qur'ani ga arba'una hadisi a samu wani tintirin fasiki mazinaci a dauki yarinya a bashi wai dalili kawai shine yana da kuɗi karshe yarinya kamammiya ya je ya wozina da 'ya'yan arna ya ɗauko cutar kanjamau ya zo ya makala mata lahira salamu alaikum matsiyaci ya tafi lahira ya barta ita kuma ta zama rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah sai ta kansa rayuwa ta gaba da an cuce ta ko ba cuce ta ba su iyaye da suke bada aure nawa suke bada aure saboda Allah akwai su ba babu ba na kwarai ba sa karewa amma dai mafiya yawa ba haka bane yanzu kowane uba da ya haibo yarinya ya ga ta dai farin jini ana son ta to ta zama kayan sanarwa kayan sayarwa wai nan zai ɗan lallaba wai shi ma ya huta ka huta da me da haka mazaje iyaye da yawa suka zubar da mutuncin yayansu duk wanda ka ɗauki yake ka bashi ya san saboda kuɗinsa kawai ya sa ka bashi yarinya ba ta kima a wajen shi ko ba aka bane wai yanzu wai idan kana neman yar mutum kai kuma wani babba ne a Abuja to sai kaga wai in ka zo wai shine yake rawar jiki wai surkin ya zo wai shi zai zo ya bude maka mota wai mutum yana bude wa surukinsa kofar mota wai mai neman yarsa ne da ya zo ya tashi da rawar jiki ya je ya bude masa kofa ya ce ai son illo yana sakataren dindindin ne a ma'aikatar gona a abuja sakataren dindindin kai kuma ka zama sakarai na dindindin ko bai zama sakaran dindindin ba magabata idan za su ba da auren yasu mai suke dubawa kudin mutumin kalla sa'idu ibn al-musayyib ana masa kirari da akirul mutaqaddimin duk tabi'ai da ya rayu da su a zamanin sa ɗalibansa ne amma me yake faruwa sa'idu ibn al-musayyib yana da wani ɗalibi da ake kira abdullahi ibn wada'a sa'idu ibn al-musayyib da ya ga wannan ɗalibi nasa mai hankali ne mai natsuwa kullum yana zuwa karatu ran nan sai aka yi kwana uku bai ganshi a makaranta ba alama ne ta malami na kwarai idan ya dade bai ga ɗansa a makaranta ba in yaro bai ga dalibi a makaranta ba in dalibi ya zo ya tuntube shi mai ke faruwa ran da dalibi ya zo ya ce aka ba maganin ka a makaranta ya ce allah gafarta malam mata ta ce allah ya mata rasuwa malam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah jikanta allah gafarta mata ya ce to yanzu ka yi aure ne ya ce aure allah gafarta malam ya ce eh. ya ce ina ne ina magana aurewa zai ban yasa ya ce ban wa zai baka auren yasa ba saboda me ya ce saboda talauci da nake fama da shi kagar na ta malam duk duniya abinda na mallaka dirhami biyu kamar yanzu ne a samu saurayi abinda ya mallaka duniya naira ashirin wa zai ba shi ya naira ashirin gashi a gidan haya ba a fantimoti ba kwati mai taya kun sa akwati mai tayan nan bala'i ne yanzu wai sai ka kawo mai saiti biyar har da dan wani karami wai shi sunansa kit wai shi ana so a cika shi da sarka da yan kunne kawai yarinya ga masu santa wa ki aurar da ita sai an kawo akwati mai taya in ba a sa'a ba kuma kamin a samu akwati mai taya sai a samu akwati mai kafa ko ba kusa akwati mai kafa ba <laughs> sayyid ibn al-musayyib yace akwai yata ni zan baka ya ce algafa ta malam yarka wace sai ya faɗa masa sunanta ya ce ya ta wance kai sai da ibn musayyib sai ji magana kamar ta zuriya Kusa dalili dan shugaban kasa na lokacin yake neman ta da aure dan shugaban kasa ba dan gwamna ba dan wa shugaban kasa za ta tafi presidential villa ne dala ko dan gwamnan jihar katsina yake neman yarinya kai saka ka da shi oh ko kansila a wallahi kansila kan bai sawa ba <laughs> ana da ba kansila kan kafi karfi shi amma dai dan gwamna zai iya karawa da shi amma zai iya karawa da shi sai zai yana mamaki mala ya ce ah kana so ya ce ina so alagafarta malam ya ce to na baka ka ce ka karba ya ce ya karba ya ce jama'a ku shaida jama'a suka shaida sai fara innal hamdalillah na wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai fara kudubatul haja ana gama yace to an gama daurin aure ka zama gota shi ka tafi Abdullahi ibn Wada ya kama hanya ya nufi gida shi kada yana magana kan hanya yana wannan irin aure sai ka ce auren yar kashi da Allah in kai zaka yi bacci a daren ai Abdullahi ibn Wada ya kwanta ya ga bacci to ya za a yi shi da mosa yana so ya gano abin nan da gaske ne ko ba da gaske ba ne sai wata dabara sai ta fado masa sai ya ce bari ya san yadda zai yi idan Allah ya kai mu gobe ya ce zan je in ce ina so in ga yarinyar in an yadda na ganta to na yadda cewa magana da gaske ne zan iya ganuwa? in kuma aka hana ni ganinta daga nan sai cika riga ta iska an sallame ni bayan ya gama wannan tunanin sai ce ah to ai kuma in naje ya kamata in dan mata kyauta naira 20 yake da shi to ina zai samu bashi ga mutane ba sa son ba malamai bashi <laughs> to ya za yi kai yana ta tunanin ya zai ina zai samu bashi sai ji ana sallama sai ta so ya kamo hanya ya zo bai bude kofar gida ba tukunna ya ce wa ke sallama aka ce sa'idu ne ya ce sa'idu wani sa'idu aka ce sa'idu dai kai sai ta maza sai ya bude yana budewa kawai sai ga malamin sa ne sai ido ibn al-musayyib shine wanda yazo ba wani girman kai ba wani alfahari yana ganin sai ya rude yace ala gafarta malam ya za a yi ka zo ba za ka aiko in zo ba malam yace a abin da ya kawo ni ni ya kamata na zo ba kai ya kamata ka zo ba me yake tafe da kai yace ka manta kai ango ne da zo aka daura maka aure yace ah, ala gafarta malam dama auren kan da gaske ne ya ce masa ana aure da wasa ne ai da gaske ne an daura maka aure kai an gore ya ce to yanzu me ake ciki an fasa ne aka ce ba an fasa ba kana goro kayi sabuwar amarya an muka barka ka kwana kai kare ba mu maka adalci ba amaryar ka ce aka kawo amarya ina take na ma sai irin musayyib dogo ne ga alkebba ya sa yana dan kaucewa sai ga wani abu a cikin lullubi ya ce amarya wuce daga ciki amarya nan take sai ta wuce daga ciki ya ce kai rufe kofar ka ya rufe kofa sai ce na barku cikin amincin ubangiji amarya ta wuce cikin gida ta je daki kusa abu da ta samu a cikin dakin ga ya tabar masa ga ya buta sa ta alwala ga ya randashi ga ya jikin <laughs> makarantar tsarate ta jira ta jira ya mata magana ya gagara yi mata magana sai ta cire lullubi ta aje kan kujera ta aje kan tabarma da ya kalle ta sai ya rude tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawan mata kamanta ba ba nan yayi mamaki ba abdullahi ibn wada'a hafizin alqur'ani mai girma ne rama ne ya haddace qur'ani da ya dan gwangwasa hadda amarya sai ya ji shi bai isa ya karatun qur'ani gabanta ba amaryar ta fi shi kwarin hadda ta fi shi tajawidi tana karanta alqur'ani mai girma qira'atan mutqanatan mujawwada da ya dawo wajen hadisi shi hadisan kawai yake haddacewa sai ya samu ita amarya da hadisan da rijalul hadis gaba ɗaya take haddacewa da ya dawo wajen nahawu sai ya samu ta masa nisa adab ta wuce shi balaga ta wuce shi sarab ta yi sarab ta wuce shi a wannan lokaci kai daga nan ma sai ya gane cewa daga yanzu ba sai ya je makaranta ba Allah ya kawo masa malam har gida ya jefa kuma ya cafke da labarin tambaye ku da wace irin kima wannan mijin zai rika ganin surukinsa da shi wani laifi wannan yarinya za ta masa ya ce na suke ki saki uku na ashe iyaye ku ya kamata ku ɗaura mutuncin 'ya'yanku a ina a gidaddajin mazajensu daga sanda uba ka sa kwaɗayi akan duniya wajen auren da yarka ka zubar da mutuncin ka zubar da mutuncin yarinyar kuma da wuya auren ya albarka amma duk me ke jawo wannan bala'in abin da yake jawo wannan bala'in shine neman duniya alhakumut takasu attakasuru alhaku, neman duniya son duniya yunkurin a tara ya za a sai an tara duniya sai an tara kudi Allah ya ce shine abin da ya shagaltar da mutanen duniya gaba daya wannan shine abin da mutanen duniya suka sa ransu a kansa Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah wannan duniya ba ta da tabbas ka same ta ba tabbas ka rasa ta ba tabbas halal ɗinta hisabi haramun ɗinta azaba ita kullun duniya ba ta da tabbas abinda ke da tabbas shine ku koma ku bi Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana a aya ta biyu sai Allah ya ce mai Allah rabba hatta zuratumul maqabir Allah madaukin sarki ya ce kuna nan ana ta fafutakawa ya za ya tara duniya da safe neman kuɗi da rana neman kuɗi a ba wai an ce kada ka tashi kai sana'a ba musulunci yayi umarni da sana'a musulunci yayi hani da zaman banza ana so musulmi ya tashi ya zama mai sana'a mai neman na kanshi matasa ku sani ku rinka zama ba sana'a haramun ne musulunci bai da haka ba musulunci ya ce ku tashi ku samu sana'a wacce za ku rufa wa kanku asiri har ku taimaki iyayenku ku taimaki yan uwanku kar ku yadda ku tsaya rayuwa irin ta gayu kun san shi gaye matsala ne shi gaye ya rena karamar sana'a kuma Allah bai bashi babbar sana'a ba ko ba haka gaye yake ba zai ce ya kamar shi dan gaya za a ce yana sai da goro ya shi dan gaya a ce yana sai da rake wai shi ya fi karfin ya rike sandar ke yana yankawa wa kenan dan gaye ya daina ƙaramar sana'a ya za a ce ya shushe na ya za a ce ya yankan farce wannan ƙaramar sana'a ce ya daina ta to Allah bai baka babbar sana'a ba ka fara da karamar mana kamin Allah ya baka babbar shi yasa gaye sai ya zama matsala a cikin gari in zai yi wanka ya kwashe roron da uwarsa dan man shafawa uwarsa ya lallaba ya ɗauke. yan naira hamsin ne tsohuwa karkashin fulo ya ɗauke. agwagwar mutane in ya leka gabar ya mai gaba kowa ya murkushe wa nan, guy guy is a problem guy is dangerous shi wa abin da ya sani kawai shi ya kwalliya kawai zauna a dabashin inuwa sai labarin banza da wafi kuma idan ya goge sa ba zai yi sallah ba saboda karkarin guga ya baci wannan duhatsarin gayin shi bai sana'a amma sai surutun banza idan aka je aka zauna a ƙarƙashin bishiya ana taɗin wasan kwallo nan za ka sha mamakin gaye duk tim da ka sani barcelona barcelona real madrid manchester united arsenal chelsea duk rabaldo ronaldinho duk wani da ka sani ya sai shi ala rama mutanen ne ka su <laughs> ba ga yiwa kaduna <laughs> kawai ya yana ta daga maka wani allon kafada wai yana baka labarin ronaldinho sayin peace din ronaldinho 20 million dollars wai signing peace na ronaldinho wai 20 million dollars to na ji gaye signing peace na ronaldinho 20 million dollars please tell me how much did you get out of that 20 million dollars <laughs> nawa ya samu a ciki ronaldinho ya kalmashe kan kuɗi kai baka samu kokobo ba ya motsa jiki akalla wajen wasan kwallon muscles ɗinsa sun zama very tense kai dan kallo ne ka motsa to aka ci biyu ba ko daya <laughs> gaye matsala ne to kun san matsala gaye ya sana'a kuma shi ke bushewa 'ya'yan mutane kunne kawai ya je ya samu yarinya ya rinka shirga mata ƙarya. ita kuma Allah sarki sa karata dauka da gaske ne kawai ta tsaya ko shi ko rijiya babanta ga mutumin girgi an samu ana ana so a bada aurenta ita ta tsaya ta ce wallahi ita ni to wa kike so ni wallahi sai zigi wai ga mutumin kirki za a bashi wai ta ta ce sai zigi shi kuma zigi zigi ne kawai idan an ce an bashi ma matsala ne ba zai iya kawo sadaki ba ba dakin da zai aje yarinyar bai iya cefa ne ba abin da zai da uban zai ce ma ya biya mar sadaki cefa ne ma bai iya rike ta saboda ba sana'a ba aiki shi yasa irin su zaka ko sun yi auren auren da wuya shekara ɗaya ko biyu da ta haifi ɗaɗa ya su ta rigima da ya shiga talauci kawai zai sai ga shi ta jawo ita ta jawo masa na san irin wannan auren da aka yi uban kawai yana zaune ja sako yasa uban ya aika ya zo ya ce ya aika ba mu taba jin hatsaniya tsakaninku ba sai dai mu ji saki ai da ya kamata ka faɗa mana laifin mu mata nasiha an mata gyara ba sannan ka sake ta ya ce to ni baba billahi lazi ni na gaji ni ba zan iya haƙuri ba ya ce mai take maka har wanda ba za ka yi haƙuri ba ya ce laifukan manya manya ne ya ce to faɗa mun guda biyu a ciki ya ce to kaga laifin ta na farko dai ka san ai mun haifi ya tare da ita ya ce ya ce to wannan yarinyar ita take ba kunu mai sanyi uban ya ce a ah, kaga mata da hauka ai tafasashe kamata ta bata wai laifinta wai ta ba ya kunu mai sanyi sai uban ya ce menene laifinta na biyu kuma sai ya ce ka san a gidan haya muke uban ya ce eh ya ce to matan gidan jahilai ne kuma tana zama cikinsu uban da sai gane yaron ya gaji da zama da yarinyar ne saboda ba zai iya rike ta ba to wannan shine babban matsalar zigi ko an ce an bashi ba za a iya auren ba ƙarshe matasa kuna ta sa wa dattawa hawan jini dattawa su rasa yadda za su yi shi yasa dattawa kullum na ba ku shawara ku ɗauki mataki da kaga gaya yana zuwa wajen yarka wallahi ɗauki mataki in ba haka ba zai lalata ta ba sani ba dattawa ko kun fahimce ni da gaya ya fara lallabawa wajen yarka ɗauki mataki da kaga shi ya fara zuwa kira shi ka ce kai kai kuma wa kenan baba barka da dawa kace to kamin magana barka da dawa wane ne kai who are you yi bayani introduce yourself ya ce baba ni ne ɗallari ce to ɗallari na ina ɗallari na gidan alhaji sule mai katako to wancan na bakin kasuwa a ce eh, to shi kenan je ka sai daga baya za mu neme ka ke maza shiga cikin gida na sake ganin kin fito ba tare da na sani ba zan ɗauki mataki a kanki washe gari da sassa ka samu faskare ka dauka ka daure a bayan keken ka tafi da shi karka je hannu biyu samu faskare ka tafi da shi karka yi burki sai kofar gidan uban yaro da ka je yi sallama mai katako ya fito idan kun za lafiya lafiya ka ce lafiya kalo mai ke tafi da kai kai ne kake da wani yaro dan ladi wani dan kumama kumama haka ya ce eh, ni ne da Allah ya kira shi akwai magana da zamu tsoho ya ce dan ladi ya ce na'am a ce zo in ya zo a ce to shi ne wannan ko ya ce eh, shi ne ka ce kai dan ladi kai ne na gani jiya ka je wajen yata wance ya ce eh baba ni ne na je sai ka ce wa banto ka ji ɗanka yana zuwa wajen yata ka san maganar a'a ban sani ba ka san abubuwan su na yara ka ce a dakata da tijo ba magana abubuwan yara magana tarbiyyar yata ake ka shirya za ka masa aure in ka shirya za masa aure to gani ga ka gashi a magana dattawa a kulla magana a sarara a'a ban shirya zan masa aure ba kai dai rigima ce irin ta dan ladi ina mu ina yi wa dan ladi aure ina ma dakin da zamu aje ta kuma ya za a yi kayan auren shi dan ladi ya cika rigima ya san matsalolin nan kasuwan nan ta tsaya abubuwan ba daidai suke tafiya ba makanin nan bana na noma da na dauka za ta yi albarka to makanin ita ma ba ta yi albarka ba sai ka ce to da ka ta yanzu dai makani ta samu matsala baka shirya yi wa dan ladi aure ba in ya ce eh, ka ce to kai dan ladi ka ji babanka ya faɗa baki da baki cewa bai shirya yi maka aure ba ko ya ce eh naji ka ce yau wace rana ya alhamis wace alhamis ya tara ga watan fabrairu 2010 ka ce to daga yau if i see you again with my daughter i am going to beat you mercilessly ba ko faskaran da ka zo da shi nuna mashi ka ce kaga wannan faskaran <laughs> nuna masa ka ce kaga wannan faskarar ya ce eh ka ce to da gaiwa na ƙara ganin ka wajen ƴata za ka bushe mata kunne to zan karya ma kafa baya ka fahimce ni da kyau gaban babansa ya ce eh ka ce to na bar ku lafiya zai ƙara dawa to amma kun zai kun bari kawai gawi sai wa yara kunne suke wani gidan ma wai yace ke rufe gida ka ji uban wai saboda tsabar sakarci wai yar ita ke rufe gida wai in ya dawo da daddare ga gayu sun zagaye ta wai sai ya ce to in kun gama ki kulle gidan ni na shiga na kwanta kawai sai shiga ya kwanta ya bata da gayu a wuce kun san matsalar da ke ciki yadda gayu ke son bata 'ya'yan mutane wallahi wata matsala da muka samu ba da dadewa ba wani ya kulle yarsa a gida ko ai ya hana ta je amma sai ga yarinya ta yi cikin shege ya dauko wuka ya ce ta faɗi wanda ya mata ko yanka ta da ta tsorita ta ce a jira za ta yi bayani kun san wancan kawata da take zuwa aka ce e ta ce to ba mace ba bane namiji ne gaya da ya sai da zai da zina da yarinyar an kulle yarinyar a cikin gida sai ya shiga mata ya sa lifaya ya shafa hoda da jalebe da dangwala goshi ya yi dais a kafa sai ya je gida an ɗauka mace ne sai a basu sai su keɓe a cikin wani ɗaki sai ya zina da ita da haka ya mata ciki a gidansu ba tare da asali ba akwai wani gaya da yake zuwa fira wajen wata yarinya irin zauren ba kwallon tarkin nan ashe zina yake da ita a zauren bai a sani ba ran da Allah ya tashi tona masa asiri ya tube wandan sa irin wandan gayu mai nauyi din nan ya jefar ashe akwai wani akuya yana bacci sai wandan ya fada kan na akuya kai da akuya kana bacci sai ka jauna abu ya fado maka sai ka tsorita sai kai cikin gida da gudu mata ana zaune ana fira sai ga dan akuya da wando jeans har da bel a jikinsa <laughs> to ina na akuya ya samo shi ku tare ku tare ashe in ta kama ana yin gudu ba wando ga ya sha da wannan ya nuna sai an ƙara tsaurara matakan tarbiyya ko ba sai an tsaurara ba matasa duk abin da yake ja haka kun zauna ba ku sana'a ku ji tsoron Allah ku tashi ku yi sana'a ko mi kankanta sana'a ka yi ka roki Allah ya sa mata albarka a cikin taimakon Allah sai ya ka samu abin da zaka rufa wa kanka asiri har ka taimaki tsoho ka taimaki tsohuwa Allah ta'ala ka samu cika da imani to yin sana'a ba shi ake cewa wuce gona da iri wajen duniya ba abin da ake cewa wuce gona da iri wajen neman duniya shine ka ce kai ko da kaka sai kayi kuɗi ko ta hanyar da shari'a ta yadda ko ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba kun gane inda matsalar take Allah ya ce to kuna cikin wannan yaki halal yaki haram yaki wane ne yaki wane ne Allah ya ce hatta zurtumul makabir. kana nan kuma wata rana sai ga mala'ika mutuwa ya zo an ce ka shirya kuma yau kai za a dauki rayuwarka da an dauki ranka kuma sai ina sai makabarta kai Allah ka gafarta mana da an dauki rai kuma sai ina sai makabarta an tafi famanin site ce shi yasa Allah ya ce hatta zurtumul makabir. har kuka ziyarci makabarta kenan idan ka mutu aka kai ka zaman da zaka yi a cikin kabari ma ziyara ce inji Allah madaukin sarki ka kai wa makabarta ba zan manta ba kwanan nan wasu gayu guda biyu abokin su ya mutu an je ana jana'iza ɗayan sai ya gagara zama ya dubi agogo sai wani yake tambaye sai ce kai ya muka ga duka ka ganawa a gama sai ce wallahi wai akwai wani match ne da za a yi tsakanin Barcelona da Manchester United kuma an kusa a fara gashi har yanzu ba a gama binne wannan ba balle je kalli wasan kwallon wai abokinsa ya mutu ana sa abokin a kabari wai ana bata lokaci wai akwai match wasan kwallo da za a yi tsakanin barcelona da manchester united wai yana sauri wai zai kalla ai sauri a gama wannan ya tafi kallon kwallo to wannan yaushe zaka masa taina zaka fara masa wazi idan mutuwar abokinsa bai zama wazi a gare shi ba to me saurayi zama masa wazi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce me yace hatta zutum al maqabir ita mutuwa ita take yanke kowane irin buri mutuwa ita ke yanke kowane irin buri duk abin da aka tara a duniya da ka mutu an gama ko ba gama ba ba da yawa ba wani sanata ya rasu a nan najeriya sanata ne wallahi wannan sanata ba a ɗauke gawarsa ba gawarsa na kwanci ana ƙoƙarin a ɗauke gawar sai aka ji hansa ɗinsa ya yi ringin da aka ji handset din yayin ringin sai aka dauka sai aka duba sai aka ga message ne daga bankin da yake mu'amala da shi ana sanar da shi cewa an sa masa kuɗi naira miliyan hamsin a cikin akawun din yanzu nan ya mutu ba a dauke gawar ba miliyan hamsin ta shiga cikin akawun din shi me amfani wannan miliyan hamsin din a wurin shi ina amfanin ba dibare wannan kadai bai sai zama abin tashin hankali ba shi yasa idan Allah ya baka wadata Allah ya taimaka maka yi kokari ka amfani addini kamar da zaka bar duniya gina masallatai gina makarantu taimaka a da'awa a isar da sakon Allah kai kuma ga wani sakamako Allah madaukin sarki zai maka a ranar tashin alkiyama duk abin da ka tara da ka mutu ka bar shi shikenan na suwaye na masu gado ne idan ba kai sa'a ba kuma ba za su bi Allah da kuɗin ba ma saba Allah za su yi da kuɗi akwai wani mai kuɗi da aka taɓa samu a Najeriya shi bai ba da zakka aka ce me yasa bai bada zakka yace ayu zakka dabara ce ta malamai suna so su ci kudin mutane na san malamin da yaje ya same shi yace ga labarin da muka ji an ce ka ce wai zakka dabara ce ta malamai mai kudin yace a ni ban ce zakka dabara ce ta malamai ba sai dai kudi kudi na ne bai niyya bada zakka ba babu wanda yace sani na baya malami yace a kai da ubangiji ka wannan bai shafe mu ba da aka ce ka sako mu a ciki shi yasa na zo inda kake mai kudin yanzu Allah ya masa rasuwa yana kabari da sani na akwai sanda ɗansa ya aure suka kama wani guest house za su yi fati an ɗebo 'yan mata za a cashe sai aka ɗauke wuta kuma ba standby generator a wurin sai suka ce to su dawo su yi fatin a cikin gidan domin akwai babban janareto shi ko mutumin a cikin gidansa aka binne shi ga kabarinsa a gefe a kusa da kabarinsa anan nan 'ya'yansa da gayu da 'yan mata aka kwana ana cashewa ana iskanci su 50 cent ana inda club ana wani jigib jigib jigib jigib jigib jigib har gari ya waye ana tashewa yana cikin kabari a bakin kabarin shi kudin da yace ba zai yi zakka da su ba ga su ana iskanci da su a bakin kabarin shi to amfani amfanin tara kudi idan kana tunanin wai mata ka tarawa matarka da za ka mutu ka bar mata kudade masu yawa a raba musu gado hajiya a ɗauko wasu gidaje a ce nata ne da wasu motoci da wata dab duk sati za ta kawo mata dubu ɗari ga 'yan shan miya ana ranke da tana babba jalifaya ta je inda ta ga dama ta shiga inda take so idan ta yi wata biyu tana wannan rayuwar da za a zo a shawarce ta a ce hajiya allah ya aiko yankin amince za a tado alhaji ya dawo duniya wallahi cewa za ta yi a'a ku bashi canye ta zama allah ya ƙara nauyin ƙasa ba za ta yi da taro da kai ba saboda ita sabuwar duniya ta zo yanzu ba ta yadda idan ba sa'a kai ba ko mafarkinka take yi sai da je ta samu wani malamin tsubu ta ce ni ba alhaji yana zuwa mun cikin bacci ni ban so a taka masa burki kai ya ƙara zuwa ni ban so yana idan yaya kake ji ka tarawa aikin banza kai idan mata kake ji ka tarawa aikin banza kai idan kana so ka amfana ka taimaki me ka taimaki addini sai kaga ko bayan mutuwarka bayan Allah za su yi taimaka addu'a har kasa ta dare ba a mantawa da tarihinka ba za a daina maka addu'a ba amma idan ka tara ka kika bi Allah ka kika taimaki addini to a kwana a tashi akwai ranar da za a zo a samu kai taka ta riga ta kare yau kuma ga ka akan gado kuma yau za a tafi lahira shine ma'anar me ne ma'anar hatta zurtumul makabir Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce me kalla sawfa lamu. Allah ya ce kalla aha ba ana muku wazi kun giji ba Allah ya ce sawfa ta'lamu wallahi da sannu za ku sani kwana uku da suka wuce ko kwana hudu muna Lagos ɗaya daga cikin manyan malamanmu limamin masallacin juma'a na maltuwaf malam bukari wallahi yake faɗa mu wani mai kuɗi da ya mutu a abuja kwanan nan ya mutu abin da ya bari a duniya matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya ɗan kuma yaro ne ƙarami ko shekara bakwai bai kai ba shi ma sai da aka yi har haɗa a kwalba aka samu aka haifo yara irin test tube baby ɗin nan ne amma a cikin garin abuja kawai ya bar gidaje benaye sama da guda talatin cikin abuja a fatakot ya bar estate da ke da gidaje da ba a masan adadinsu ba gari guda a fatakot a rivers kudi a banki banda allah ba wanda ya san mai bari amma har ya gama rayuwa duwannan dukiyar da ya tara har ya mutu a iya sanin da jama'a suka yi masa bai taba taimakon addini da naira dubu ɗari da hamsin ba an mutu duka kudin an baro matar da ɗansa guda ɗaya lalacewa ta gama ko ta gama ba wannan fa in Allah ya barka ma ka mutu da kudin kenan in Allah ya ga dama tun nan duniya sai ya kwace kudin ciyamomi nawa suka zama yan acaba Ciyamomi local government ye eh? ko kwanan ana faɗa mun wani ciyaman da ya koma wanzan wani tsohon ciyaman an yi ciyaman na local government din an saci kuɗi an yi iskanci an yi shegantaka kuɗin sun kare an buga gabar da yamma kawai sai zo ya bude shagon aski yanzu yana da ya bude shagon aski da kilifasa da ka zo ya ce maka 50 naira ciyaman ne na local government kwamishinoni nawa aka tara kuɗin ba a bi Allah ba ka ce daga baya kun san iyakarsu kwamishina nawa ya koma yanzu yana hawa a taba motar da za a shigan babu idan na taba ya dauko shi in za a bi ta an gode ya san an san shi sai ya ce wa na taba bitanan bitanan shakuna wai saboda kana gan shi kana taba amma idan duniya ta nika shi ta nika shi sai rungumi kaddara wata ran sai ga an dauko shi akan a taba an ratso da shi tsakiyar kasuwa ga yan leda bak din ya wuce fa ne ganyen ganyen alayyaho yana falaw falaw falaw an shi Allah ba ruwansa ba sai an je lahira ba na faɗa muku wani gwamna a nan Najeriya aka yi shi sanda yake gwamna yarsa in za ta yi wanka da tsohon wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo saboda kawai a miƙe kafa ga kudin banza kamin ya mutu sai da ya tsiyace ita wannan yariya mai wanka da tsohon wata sai da ya zama uwata sai ta kullar zobo ta sayar sannan a yi shefane a gidan a wannan najeriya tamu ka in za ku bi allah ku bi allah ba ana muku wazi ba ku ji ba allah ya ce kalla sofa ta alamu wallahi da sannu za ku sani in ji allah maɗaukin sarki ko yayin da kuka shiga kabari ko tun a nan duniya ma Allah ya kwace abin da kuke alfahari da shi kun tara din sannan a gaggauta da ku zuwa wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya sake cewa me Umma kalla sawfa ta'lamu Allah ya ce a'a wato har yanzu dai ku sani da sannu za ku sani malamai suka ce kalla sawfa ta'lamuna na farko <coughs> wato za ku sani a cikin kabari sun makalla sau ba ta'alamu na biyu shi kuma za ku sani a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce me kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna la tarawunna aljahim Allah ya ce kalla aha law na ilmal yaƙin, da kuna da sani sani ne yaqini Allah ya ce la tarawunna aljahim lalle in ji Allah maɗaukin sarki sai da aka kawo shi da adawatu shi shine za ku gautar jahim in ji Allah maɗaukin sarki yaushe za a gautar jahim ita ce ranar tashin alkiyama wato yawanci idan aka ce wuta a lahira in an ce wuta kaman ka ce Najeriya ne in ka ce Najeriya akwai jihohi da yawa ko babu to haka wuta take tana da jihohi ya da birnin tarayya kun san birnin tarayya wuta jahannama nan ne headquarter nan ne capital ita jahannama nan ne headquata ta wuta akwai sauran jihohi tana da jihohi guda bakwai akwai jahannama akwai jahim akwai sakara akwai sa'ira akwai hawuya, akwai hudama akwai laza wannan duka jihohi ne da suke cikin wutar jahannama kowace jiha kuma akwai irin wa'anda su ne za a kai a ciki kowace irin jiha ita jahannama an kira ta da jahannama saboda fuskar dan adam take fara konawa shi yasa aka kira ta da me aka kira ta da jahannama kuma Allah ya faɗi suwa yake sawa a ciki duk dan bid'a a jahannama Allah zai kai shi a lahira duk dan me duk mai aikata bid'a a ce ma ga sunna annabi ka ki ka rike bid'a gangam ai ta bala'i da kai wallahi sai ka tafi jahannama ba ni na faɗa ba qur'ani ne ya faɗa ala ramma wa man yushaqiqir rasula ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم نولعه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا الله يتي ومن يشاكك الرسول wanda ya ayaga da annabi Muhammadu ar-rasul fi shikin wa fi shikin akar annabi na gabar shi yamma ya yi ayaga da annabi ko bai ayaga da annabi ba ga sunna annabi ya kiye bi ta ya rike bid'a ya rabu da annabi ko bai rabu da annabi ba shine wa man yushakikin rasula min ba ma ta bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana a gare shi Allah ya ce ni wallahi ma ta walla za mu waye tabi gaira sabilil mu'minin sannan ya bi hanya ba hanya masu imani ba Allah ya ce ni wallahi ma ta walla za mu jibinta masa abin da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannama mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta munana Allah ka gafarta mana wato kenan ana buƙatar duk abin da zaka bi ka bi sunna duk wanda annabi yayin nan shi yayin nan ya bi sunnar annabi Muhammadu Allah ya ce a tabbatar masa da cewa sai ya shiga cikin wutar jahannama Allah ka gafarta mana saboda matsalar bid'a duk sanda ka rushe kai bid'a to sai ka rushe sunna duk sanda kai bid'a sai ka me domin inda kai bid'a akwai abin da sunna ta ce ayi to da kai bid'a laifin ka biyu ga bid'a ka kirkiro sannan ga sunna ka rushe yanzu mu dauka ka zo zaka shiga masallaci in zaka shiga masallaci mai sunna ta ce kai ka shiga da wata kafa sannan akwai addu'a da annabi ya ce karanta kamin ka shiga wace addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta annabi ya ce ka masa salati sannan ka ce Allah ya gafarta maka kuma ka nemi rahamar ubangiji in ka zo zaka shiga masallaci sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad rabbi gifirli waftahli abawaba rahmatika abinda annabi ya ce ka fada kenan Allahumma salli ala Muhammad rabbi gifirli waftahali abawa rahmatika, Allah kai salati ga annabi Muhammadu ya ubangiji ka gafarta min ka bude min kofofin rahamarka wannan shine abin da annabi yake karanta in zai shiga masallaci shi ya koya wa sahabbai shine abin da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da duk sahabban annabi suke karanta in za su shiga masallaci to kai da ka zo zaka shiga masallaci maimakon ka karanta wannan addu'a sai ka ki karantawa daga zuwa kai ka tsaya bakin kofar masallaci sai ka ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada sai ka fada cikin masallaci sunna kai ko bidiya ba ku an samu ba kai abinda annabi ya ce ayi sai kai abinda ba shi annabi ya ce ayi ba ko tana ga kace to ai ayat qur'ani na karanta karanta ayat qur'ani ma laifi ne a karanta ayat qur'ani ba laifi bane amma wa aka saukar qur'ani ba ku an samu ba a kafin aka saukar da ƙurani wa aka saukarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annabin da aka saukarwa ƙurani wanda wannan ayat da ka ji a cikin ƙur'anin take to shi ba abin da yace aiki na in za a shiga masallaci ba addu'a ya karantar yace ita za a yi sai ce annabi bai iya ba kai bari ka ɗauko wannan ka karanta in za ka shiga masallaci ka ce annabi gyara ko baka ce annabi gyara ba Wannan ya ci annabi gyara zama ɗan birya ko bai zama ɗan birya ba in ka ce to ai abinda muka yi yana da kyau na'am da naka da na annabi wanne fi kyau kun gane hatsarin bid'a a ba aya ce ba ta da kyau ba ka sa ayar inda ba nan Allah ya ce a sata ba ka sa ayar inda ba nan annabi Muhammadu ya ce a sata ba nan kai kuskure dan abu yana da kyau ba yana nuna ko ina sai a sa shi ba yanzu misali ladan zai da ikama a masallaci a masallacin annabi in za a da ikama bayan an gama daidaita sahu sai a ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salah a wata ruwaya Kari qamatis salah sau a wata ruwaya Kari qamatis salah sau biyu qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ikama ta kare ko sai a kabbarta sallah yadda ake a masallacin annabi kenan haka annabi ya koyar kai kuma da ka zaka yi da aka daidaita laran yace an daidaita aka ce an daidaita aka ce to bismillah ladan ladan sai fara astangafirullah astangafirullah astangafirullah wannan istighfari sai kai guda uku astaghfirullah astaghfirullah kamin ka fara cewa Allahu akbar Allahu akbar shehu dan godiyo a cikin littafin sa ihya'u sunna wa ikmalul bid'a yace ka zo da bid'a ah istighfari bai da kyau ne ba ku an samu ba istighfari na da kyau ko bai da kyau wa yace istighfari annabi ya karanta da istighfari ko bai karantar ba to amma me yasa aka shehu dan horiyo yace kai bid'a saboda annabi da ya koyar da istighfarin da falalasa ba cewa yi ai istighfari kamin ai iqama ba iqama ba da istighfari take farawa ba da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar take farawa ina ake istighfari sai kaga masalla. in ka gama sallah kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah annabi yace to kai istighfari sa uku kana kammala sallah da kai sallama sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah me yasa zaka istighfari sa uku wataƙila sallan nan yayin da kake yin ta ka tuno da matarka wataƙila ka tuno da kasuwa wataƙila ka tuno gona wataƙila ka tuno takin zamani wataƙila dan eh, jummai ya baka haushi ana so kuma in kana sallah ka tuna kowa sai Allah to wannan istighfarin kana yin shi domin Allah ya yace maka tunanin da kai ba na sallah ba a cikin sallah kenan ina annabi ya ce istighfari bayan an yi sallama kai sai kai shi kamin iqama ka ci annabi gyara ko baka ci annabi gyara ba shi yasa ka zama dan bid'a ba da ma ka ce to ai istighfari yana da kyau ka ji kuma yan izala wai istighfari ma sun ce a daina a ba cewa muka yi a daina istighfari ba mun ga istighfari a Qur'ani mun ga ladarsa da falalarsa mun ga inda Allah ya ce ayi istighfari na da romo na sa a samu kuɗi na ba da ruwan sama na ba da yaya na kwarai na sa gona ta kyau na ba da mulki na karfafa mulki na sa wa rayuwa albarka na ba da zaman lafiya na kawo kwanciyar hankali na kawo karuwar arziki na kawo budi na kawo falala na kawo na kawo na kawo Qur'ani cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ya Allah da mutane kafirin su yi su gifari yursilu samaa alaykum midarara. me Allah zai kara musu da shi wa yudidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا to abinda muka ce ba mu ce a istighfar ne kasa shi ba inda aka ce a ba dan abu yana da kyau ah to yanzu misali mu dauka kana da amarya sai kai muhimman baki da kake jin nauyin su sai ka je ka sayo kaji kace amarya ki yo baki na farfe su baki ne na mutunci amarya ta tsaya ta natsu ta ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai ta shirya farfesu bayan amarya ta shirya farfesu farfesu ya farfesu tu sai ta aika yaro sai sai mata kullun siga da naira hamsin <laughs> bayan ta sa farfesu a kula sai ta juya kullun siga ta sa cokali ta gauraya ta gauraya farfesu ya sha siga ta ɗanɗana ta ji cakwai-cakwai sai ta rufe da baki suka zo sai aka kai musu farfesu da bako ya ji cinyar kaza sai ya ji ta sha siga takwai takwai. za ka yi magana ko ba za ka yi magana ba za ka ce amarya ta yi kuskure ko ta yi daidai da ka zo ka ce amarya ya za ki samu da siga kuma a cikin farfesu sai da ce ayya mai gida shan farfesu shan sigan ne kuma babu kyau ko kuma baka shan sigan ne yanzu wace ansa za ka bata ina shan siga kuma shan siga yana da mai yana da kyau amma ina aka samu matsala amarya kin sa siga ba a muhallin shi ba ko ba na aka samu matsala ba da kin sa a kunu ko a koko ko a kunun tsamiya ko kunun kanwa ko a zobo ko a farau farau ko a fura ko a shayi ko ko a yanzu siga ha sa har sa ba ko ina za a sa ba sai inda aka ce a sa sai isi gibari da za ka ɗauka kai kwamata ko ina ka zuba shi kun gane me ake cewa bidiya duk sanda ka tsaye da bidiya to sai ka rushe sunna in kuma za ka tsaye da sunna sai ka yi mai sai ka rushe bidiya. shi yasa imamu malik ya ji wani ladan kullum ladan in zai kira sallah sai ya kama wani dogon gyaran murya <coughs> sannan ya fara kira sallah kullum ka imamu malik ya ji abin yayi wa sai ya tura masa dan aika ya ce ku je ku faɗa wa ladan wannan gyaran muryan da yake yawan yi mana kamin ya kira sallah fa bid'a ne ya kawo abin da babu shi masallatan annabi ba haka ake ba gyaran murya ba ina ma za a zo da imamu malik ya ji masallatan mu yau ya ji ladan bayan ladan yayi gyaran murya yayi gyaran murya ba har wata aya zai sake kawo ya sake jefawa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin allahu akbar da Allah ladan wa ya ce maka wannan aya ana ake karanta ta a wani littafi kaga cewa aya a jata in za a fara kiran sallah kun gane matsalar bid'a to duk wanda ya rike bid'a gamgam ya ƙi rike sunna sai an kai shi jahannama jiha ce a ciki ita wutar jahim da aka ce lautahurnar jahim masu shiga cikinta su ne wa'inda suran nan ta ambata duk wanda ko da tsiya-tsiya sai ya tara kuɗi yake halal yake haram sai ya tafi wutar jahim Allah ka raba mu da shiga wutar jahim ita wutar jahim an kira ta da jahim saboda tana da manyan manyan garwashin wuta garwashin wuta guda ɗaya a wutar jahim ya kai duniyar nan gaba ɗayan ta girma garwashin wuta ɗaya kuma irin su da suke tartatsi suna fadawa kan mutane Allah ka gafarta mana akwai sakara akwai me akwai sakara ita kuma sakara duk wanda bai sallah akan lokaci baya sallah a jami'i bai sallah akan lokaci yana wasa da sallah bai taimakon talakawa to kada ka raba ɗaya biyu sai ya shiga sakara a kullun nafsi bima kasabat rahina ba su aya kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك ولم نك نطعم المسكين وكنا وكنا نخوض مع القائضين يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا wuta da aka tambaye su ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wutar sakara kalu sai suka ce lamnaku ku minal musallin ba mu zama cikin masu sallah ba duk mai wasa da sallah da barin sallah sai ya je wuta sakara su ake fara kaiwa Wa lamna ku da imul miskin ba mu kasance muna ciye da talakawa ba duk mutumin da yake da wadata yana da dukiya yake taimakawa talakawa sai ya je wuta sakara wa kunna nakudu ma alqa'idin mun kasance muna kutsawa cikin masu kutsawa duk wanda yake kutsawa cikin bid'a ya kutsa cikin shirka ya kutsa cikin fasikanci sai ya tafi wuta sakara Allah ka gafarta mana akwai wutar sa'ira wutar sa'ira kuma duk wanda ke ansa kiran shedan duk inda shedan ya kira zai je to shi kuma dan wutar sa'ira ne ya zaka ka samu wannan inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun fatakhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب sa'id. Allah ya ce lalle shi dan abokin gabar ku ne kuma ku rike shi abokin gaba yana kiran yan jam'iyyar sane dan su zama ƴan wutar sa'ira duk wanda ke asa kiran shi dan duk inda za a yi harkar shi dan kai kana wuri duk inda za a yi wani iskanci da fitsara kai kana duk inda za a saba wa Allah kai kana musamman irin fatin banza da wahi da matasa kuke kirkirwa dinnan a ce matashi zai yi aure a ta fatin shirme ai sati ana iskanci wai saboda kawai yana da kuɗi za a yi till down party za a yi picnic party za a yi bachelor's night za a yi picnic za a yi mother's night za a yi bonfire za a yi bush fire a ta shigantaka ana sabon Allah wai hadda mother's night wai daren iyaye mata a ranar ne uwa amarya za ta yi rawa in ana mother's night za ku ga shigantaka nan ne uwar amarya za ta fito matsiya ce ya ta ɗaura kunkumi ta sha rawa ta sha ruwa ta kada duwawu ta kada duwawu cikin taro ita kuma kawar amarya ta kalli amarya ta ce Allah sarki amarya wallahi ke kan kin sa uwa ki ta iya rawa ni tawo ba ya ce bata iya rawa ba wannan kuma kawar amarya ke to wallahi in ba sa ba sai ta tafi can inna ma uhizbahu li yakunu min ashabi sayyid kuma a wannan fati fatin anan gayu ke amfani da wannan damar su bata yayan mutane mun taba samu wani kaset na wani fati kun san mai wa'azi kamar shi ma yana da yan jarida masu samo masa mai yake faruwa a cikin gari wasu gayu suka samo mana wani kaset na fati ban taba sanin bala'i ake a wajen fati ba a ciki aka zo aka wani abu wai shi bayan an yi rajis and job sai aka zo ana yin wani program wai shi pick and obey kun ji suna pick and obey kalmar pick and obey turanci ne ma'anar ta wai ɗauki kuma kai biyayya zaɓi ka yi biyayya kawai takardu ne an mulmula su an cika wani katon tire an aje ga Mr. MC shi shine shedan yana tsakiya nan layin yan mata ne nan layin yan maza ne sai a kira mutum sai a zo sai a ce dauki takarda daya ciki in ya dauka sai ya mika wa MC sai MC ya bude sai ya karanta masa abin da aka rubuta a ciki duk abin da aka rubuta shi kuma dole ya aikata shine ma'anar pic ya dauko kenan an obe in an karanta masa abin da aka ce sai akwai wanda da aka ɗauko masa ya bude abin da ke rubuce a ciki shine abin nan choose a beautiful lady and dance with her wai ka zaɓi kyakkyawar yarinya kai rawa da ita kawai shi kenan aka yi ihu aka yi taɓi gaya ya zo yana wata tafiya irin ta gayu kun san tafiyar mata mahaukata ake ana wani tura kirji gaba ana wani haka hakan nan sai kai da ka ganshi sai ba sai an ce ba dan wuta bane kawai ya zo ya biyo layin yan mata yana dubawa kawai ya ga wata yarinya wacce ta yi dan kira ta da hannu haka shi ma ita ma ta dan taso da ɗan rangwada rangwada haka aka tsaya tsakiyar fili aka yi tafi aka yi tafi musa mc ya ce to ka zaɓi track da kake so kai za ka zaɓa da kanka wani in ya zo ya ce yana so a sa masa osha ziban wani ya ce yana so michael jackson trailer wani in ya zo ya ce a ah, shi yana son a sa masa ashanti wani in ya zo ya ce yana so a sa masa shakira shakira shakira wani in yazo ya ce yana so a sa masa mariya carey wani in yazo ya ce yana so a sa masa 50 cent in the club wani in yazo ya ce yana so a sa masa sonal dion i am alive kowa in yazo dai sai ya samu wani fitsararren mawaki wani yana son tupac wani yana son wane ne wane ne wani yana son wane ne wane ne wani in yazo ya ce a sa masa akon kowa dai sai ya zaba wani shaidani ya ce shi yake so kawai sai a tashi a fara rawa ya lagude mata kumatu ya lagude mata baya ya lallagude ta sai ka ce ya biya sadaki to ba na abin yaban tsoro ba akwai wata yarinya da ta zo ta ɗauko da ta bude abin da ke rubuce a ciki shine ana so ta tube tsirara a taron ta tube tsirara kuma abin da ya faru kenan aka sa kiɗa kiɗa na tashi ana ihu ana tafi ta cire ɗan kwali ta jefar sai ai tafi ai tafi ta cire zani ta jefar daga ita sai riga sai siket a yi tafi a yi tafi ta cire riga ba ka iya kallon ƙarshen kasa ɗin bala'in za ka kamar za a rugu zo ɗakin a kanka kuma 'yar musulmai ce duk tare 'ya'yan musulmai ne kuna barin 'ya'yan kuwa suna zuwa wajen fati ba ku san me ake wurin ba iskanci ake yi da kaji 'yarka ta tafi fati ɗauki mataki karka yadda ka bari gayye ci duk masu ansa gayye shedan kuma sai sun tafi inna ma ya da'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id Allah ka gafarta mana akwai kuma wutar ma, ita kuma wutar ma mai yi wa addini rowa da dan gutsuri tsoma da dan yafuce da dan zudde da dan rada da yar gulma duk yan wailul likulli humazatin lumaza fada wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a mala allazi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu yahsabu anna malahu akhlada to ke shuta huta كلا لينبذن في الحطمة فرصة فرصة فرصة ألا رما يكيش Mai ما يقول ما ما يافوشي دزندي ما يقول ما ما يردا tsoguni tashi kini bibi kiti bibi kutu balbal hudama mai wa rowa jama'a malan wa addada shi ma hudama mata kun kware wajen gulma ko ba ba ku an samun ba kana makarantar islamiyya da an ce ba malami a cikin aji kuma sai gulma ta rikici makarantar mata fada da dare. da an ce ba malami kuma sai gulma kawai sai wannan ta tashi ta ce ke samun tsegumi ya fi samun sisi kin san abin da ya faru a garin nan kuwa ta ce a'a ban sani ba billahi lazi talatu mijinta ya sake ta saki uku ba ma sakin ya ba mu haushi ba an ce kami ya sake ta wai sai da ya mata dundu goma sha bakwai da rabin dundu ko ya ake rabin dunduwa sani ba to da mata ne ake yanzu hada maza yanzu maza da dama mugul mata ne kaga an zauna daba shan inuwa duk wanda ya wuce sai an zage shi in wannan rabu ya wuce a ce kaga yin iska barayin kurin mu in alhaji ya wuce a ce kaga yin iska alhassan nan marasa imani in malami ya wuce a ce kaga yin iska malaman da masu take gaskiya ba su faɗin gaskiya to wa ya saura ya ce ai malaman Allah ma sun kare saura jahilan Allah <laughs> ah, to ba malaman Allah ai suwa za su zaune kenan ba jahilan Allah ba to sai ya tafi akwai hawuya ita hudda ma an kira ta da hudda ma saboda kare ne kasusuwan dan adam take in an sa dan adam a ciki sai ta yi rugurugu da kai ita kuma hawuya tana da zurfi shi yasa aka ce mata hawuya. in an jefa mutum ciki kamin ya kai karshen ta sai yayi shekara 70 bai kai karshen ta ba wutar hawuya kenan ita kuma duk wanda bai damu da ibada ba sai ya shiga ba ruwanka da sallar nafila azumin nafila sallar farilla ba ka yi akan lokaci azumin farilla ma bai dame ka ba ba bin iyaye ba sa da zumunci duk aikin alheri ba ruwanka to su ne masu tafiya hawuya domin su ne ma'aunin su yake yin sako-sako ba zai cika ba suka shirya asar da zaka ba